Bismillahirrahmanirrahim. 22 yana zuwa ya shiga ƙoƙarin buɗe ƙofar zaure wacce ake shiga ɗakin malam ɗin ta zaure. Lami ina Garzalin? Ga shi nan. Garzali kar ka kuskura ka turo ƙofa akwai gagarumar matsala. Maza ka garza ya da gudu gidan yaye Lado. Ka ce masa akwai kiran gaggawa. Wallahi idan ya ƙara minti kaɗan zai tarar da gawa. Garzali kafin ya ƙarasa jin kalaman malam har ya ruga da gudu. don shi bai san dalilin waɗannan maganganun da malam ɗin yake yi ba. Lami ke ma ki saɓa a guje, kar ki zame ko ina sai gidan Goggo ku dawo yanzu kafar ki kafarta kar a jinkirta, ina cikin matsala. Lami ma da gudu ta juya ko takalmi bata saka ba, a haka ta ba zama sai gidan Goggo Mari, 'yar uwar Duduwa, wa da ƙani suke da Goggo amma gwaggon ce babba, duk abin nan da Malam yake ko a jikin Inna da Duduwa suna ta kokarin yankar da sa daga jikinsa. Garzali a kofar gida ya samu yaye Lado, shi da wani mutumi suna magana, ganin Garzalin a sukane sai ya dauka ma ko Inna ce ba lafiya ko kuma Lamin ce wani abu ya samu, don haka shi Garzali ma kasa masa bayani ya yi. sai hannu da yake nunawa a hanyar da ya fito alamar wani abu yana faruwa, don haka ya yi Lado ko sallama bai yi wa mutumin da suke tare ba, don gaba ɗaya hankalinsa ya tashi, don haka ƙafa mai na ciban baki ba, suka garzayo suna rafka sauri kamar sun ara kafar kare. ya yi Lado sai yi yake yana gyara babbar rigarsa da iska ke kaɗawa tana busawa. ga hular nan sai gocewa take yana gyarawa. Lami ma ko ta kan mutane da ke tambayar ta ko lafiya ba ta bi ba, haka ta rinka sheƙa gudu har ta isa gidan goggo Mari, ko sallama babu goggo tana zaune tana cin tuwo, sai ganin Lami ta yi biɗik kamar an jeho ta. Lami da ke haki ta tsaya tana mai da numfashi, tare da faɗin, Goggo babu lafiya, Malam ya ce ki taho yanzu. Goggo a kiɗime ta tashi tana rafka salati, don bata san menene dalilin kiran ba, sai dai ta san babu lafiya. Ko hannu bata wanke ba ta dauko hijabin ta fari da ke kan igiya, ta saka a waskace don a juye ta saka. Na farko dai a baibai yake, sannan kuma wajen fuskar ma a juye. Duk ta gama goge miyar hannun ta garin saka hijabin. Takalminta da ke kofar ɗaki ta ɗauko, take ƙoƙarin sakawa, amma ta kasa. don maimakon ta saka inda ake saka takalman, sai take saka kafafun daga saman takalman, da yake takalmi ne silifas ɗan Madina. Lami daga ba ɗaya ba na take ba, ganin gaggo ta kasa saka takalman sai ta miƙa hannu da sauri ta daidaita mata takalman, amma fa tsabar ruɗewa Lami ma a juye ta ajiye mata takalman, haka gaggo ta saka takalman ƙafar hagu a ta dama, kafar dama a ta hagu. Suka bazamo suka fito sai haɗa hanya suke, don ita Gwaggo ta ɗauka dai duduwar ce ta mutu, ko kuma kishiyarta Inna ce ta mata wani lahanin da ba za ta ƙara moruwa ba. Tunda suka fito daga gidan, take kuka, hannu ɗaya wato hannunta na hagu a saman kanta, tana faɗin, wayyo ‘yar uwa ta duduwa, Allah ya ji ƙanki da rahama ya kai ki a sa'a, Annabi ya san da zuwanki, Allah kyautata makwancinki. Halin ki na gari ya bi ki. Murtala bi da goma ta da nake bin ki na yafe miki. Allah na tuba mecece zobiya kuwa, wallahi na yafe. kar ma a saka ta a cikin basukan da za a biya, duk da dama na san dai mu ne masu biya miki bashi, ta faɗa tana kuka afujajen, da yake gidan nata a wajen bayan gari yake, duk ba mutane sosai, duk wanda suka haɗu da shi ma in aka mata magana ko amsawa ba ta yi, bari in saɗa miyar kukar nan, kar in je in taɓa gawa da hannu mai miya, Allah sarki miyar kuka ta. wallahi ba ki ga bayarta ta sha farin kafi zabo da magi ƙulan onga. ta faɗa tana saɗa sauran miyar jikin hannun nata, tare da kallon Lami a lokaci guda kuma tana kukan. Lami wacce mamaki ya hana ta magana, da sauri ta kalli Gwaggo, don ta san dai ita bata ce mata duduwa ta mutu ba, ita kanta da aka aiko ta ɗin bata san mai me yake faruwa ba, amma da yake a kiɗa malamin take, sai bata ce komai ba. A haka suke tafiyar su mai haɗu da sauri, wani lokacin suna haɗawa da gudu. A ƙofar gidan Malam zuwan Lami da Goggo ya yi daidai da zuwan Yaye Lado da Garzali. Babu wanda ya bi ya kan wani a tsakaninsu, don kowa afujajen yake, hankali tashe. Haka suka zama zuwa cikin gidan a inda suka yi wa kansu masauki, a zauren gidan, wanda suna shiga da ihun Malam da ya karaɗa gidan suka fara cin karo, tamkar ana yanka shi filla-filla. Malam da ke kwance ran har lokacin, don ana ƙoƙarin buɗe ƙofar, hakan ya tabbatar masa da sun iso, don haka ya taƙarƙare murya ya fara magana, don yanzu abin ya fi na da, domin inna da duduwa ganin abin nashi ba na ƙarewa ba ne, sai kowace ta kama ƙafa ɗaya suka ban malam, tamkar yacce ake yi wa yaron da za a yi wa shayi, don an tattale masa cinyoyi, don sun ga yana ta haure-haure. ya hana kowace damar yankar rabonta. Ya yi lado kar ku buɗe ƙofa ina cikin yanayin da ko addini ya haramta ku ganni. bare kuma a al'adance, ku ɗan kamar surukai kuke a wajena, ba zan so a ce kun ganna zandar haihuwar uwata ba, cewar Malam cikin muryar kuka. Su duka biyun babu wacce ta fasa abin da take, dan suna ganin kafin a ce mutanen da suka zo sun kawo masa ɗauki, to su kuma ta na aikin gama ya gama. Ya yi lado da lami har da garzali, sai aka shiga kallon kallo, jan furucin Malam. Ban da Gwaggo da take jin kukan nasa na ƙara tabbatar mata da mutuwar 'yar uwarta, amma kuma furucin da ya sai ya sauya akalar tunanin nata zuwa wani kalar daban. Haba malam, ya za ka aika a tasoyin cikin tashin hankali, amma kuma ka hana a buɗe ƙofa? To da ka san a yanayin da kake, amma baka ka kintsa kanka ba, ka aika kiran mutane? Cewar Yaya Lado rai a ɓace, don sai ya fara tunanin. ko dai Malam ɗin ma ya gama tarawa ne da iyali, shi ya sa ya ce babu kaya a jikinsa. Dole ce ta sanya hakan yaye ladu. ni nan da kake gani ina cikin halin ƙaƙani ƙaye ina halin rayuwa ko mutuwa, ina matuƙar neman taimakonku da kuma agajin gaggawa, tamkar mai hatsarin motar da mota ta kifa da shi, yake neman motar asibiti, haka nake buƙatar ku. don in ba ku zo nan ba to za ku iya tsintar kanku a halin da na sani, Malam ya faɗa yana rushewa da kukan da ya saka suka ji tamkar su buɗe. To wai ina matan gidan ne? Yaya Lado ya tambaya don yana so ya san lafiyar 'yar uwarsa, tunda ya ga Lami yanzu, inna kawai yake son sanin halin da take ciki. Duk waɗannan bayanan na malam ba wai yana fahimtar su bane, suna cikin ɗakin fa, cewar Garzali hankali tashe, don shi gaba ɗaya jin murya da kukan malam da ƙara ɗaga masa hankali yake, don ya san shi ya rufe sa a ɗakin su duka bisa umarnin malam ɗin, da haka yana fargabar abin da zai zo. Suna cikin ɗakin, yaya Lado da Gwaggo suka tambaya da mamaki. E, suna ciki cewar Lami. Haba Malam Ashiru, ya za ka saka zuciyoyinmu cikin fargaba? Haka kawai ka kulle mata a ɗaki, kana kuka, kana kiran tumbur kake. kuma har gwara ma kai muna jin kukanka da maganarka, amma su fa ko motsinsu ba ma ji, wa ma ya sani ko sun mutu. Cewar Gwaggo tana sakin wani kuka mai haɗe da jiniya. Kallon ta Lami tai tana jin wata dariya na neman suɓace mata, yadda hijabin ta ya karkace ga wata uwar miyar kuka a gaban hijabin, takalmin nan kuwa a juye tamkar kafar yara. Masu koyon saka takalmi silifas ba haka bane ne Gwaggo, duk suna lafiya. Ni ɗin da kike jin muryata ni ne a cikin tashin hankali mai tsanani, domin kuwa ina nan hadaran-madaran shiga aljannar alƙalin, domin kuwa na yi ne ba a yi ba, juyin fatar fara, domin karambanin akuya ya sa ta leƙa ɗakin kura yau, saboda rashin hankali, ka bar renon gwauro ya sanya na yi wautar da ta sanya waɗannan matan nawa, Ta takuri ku ci cikon banci sun mini tsakiyar da ba ruwa. haba Malam Ashiru, ya kake mana bayani kwan gaba kwan baya, to ni wallahi babu ni a wannan can tafiya babu zani, ya za a yi ka sanya mu niƙo garin a mu tun daga gidajen gidajenmu amma ka kasa mana gamsasshen bayani, cewar Goggo tana ƙoƙarin tura kofar ɗakin, kar ki turo ƙofa Goggo, zan yi bayani, wallahi maganar ce da nauyi, shi ya sa nake ɗan sakayawa. wato kishi kumallon mata ne ya sanya na ce kowace daga cikinsu ta yanki mazakuta ta To shi ne suka danne mini cinyoyi ganin nan nan a kwantar da cikin kirji kamar allon sha. Ina ta ƙoƙarin kukan jakin matsiyaci. Salati yi Lado da Gwaggo Mari suka ɗauka jin takamaiman abin da yake faruwa. Uwani, ke uwani, yi Lado ya shiga kwaɗa wa inna kira da ƙarfi, tamkar zai ari ke Inna da ta daddage tana dadara wuƙa ta tsankaye muryar Yaya Lado, yana mata kiran da ta san matsawar ya mata na ukunsa akwai matsala, don haka cikin muryar tamkar za ta yi kuka ta shiga amsawa, don kuwa ta san ya ɓata mata shiri, don ta san nan gaba malam ko karan hauka ne ya cije shi ba zai ce su yanki kashin sa ba, yau ne kadai suke da dama, tunda shi ne ya ce su yanka da bakinsa, kuma ko yanka ka kana da hujja, amma kuma ga shi damar tana neman kubcewa, idan kika ƙara daƙiƙa biyu a ɗakin nan sai ranki ya yi mummunan ɓaci,” cewar yaye Lado, wani irin cizgar abar Malam Inna ta yi kafin daga bisani ta hankaɗa masa abarsa ta yi wurgi da wukar, ta taso ta biyo kofar da take fita tsakar gida, ta fita daga ɗakin. “Goggo sai gare ki, don Allah ki sauri kar a samu matsala,” cewar Malam danda da Inna ta saka sai duduwa ta haɗa da ita, Innar ta saka. ita ta damƙe duka, ta shiga ƙoƙarin gillewa tun daga mafitsararta. Duduwa, saka shi ki fito daga ɗakin nan, idan ba haka ba babu ni babu ke, kin dai ga kishiyar kishiyarki yayanta ya bata umarni ta bi, cewar gogo cikin ɗaga murya. Duduwa cikin jin haushin cikas ɗin da aka kawo mata, ta tuƙunƙuna abar malam ɗin ta dungura masa, ta tashi tana aika masa hararar da bai san tana yi ba, ta fito daga kofar da inna ta fito. Malam da sauri ya fara ƙoƙarin tashi zaune, da ƙyar ya tashi zauna, yana zaunawa ya kai hannunsa ya tattaɓa, wai zai jiyo ko an yanke shi, amma sai ya ji babu abin da aka yanka a jiki. Wata ƙatuwar ajiyar zuciya ya sauke, wacce hatta siya yaya Lado sai da suka jiyo ƙarinta, Ƙaran ajiyar zuciyar da ya sauke sai da Garzali ya da gaske ya iya danna dariyarsa, saboda irin yace daga jin ajiyar zuciyar zaka fahimci wanda ya yi ta ba daga karamin hali ya fito ba, tamkar dai wanda ya fito daga bakin kura ko zaki da ke ƙoƙarin halaka shi. Lami ma dariya take kuncewa. Malam kuwa da sauri ya tashi, ya lalubo gajeren wando guda biyu ya saka, sannan ya saka dogaye guda biyu, ya kai hannu ya taba jikinsa ya ce Wani yau na tsallake rijiya da baya, amma dai tunda Allah ya sa ban afka ba, ai na ta tabarka, sai rawar dandamarriɗo, ya faɗa yana ɗan taka rawa kaɗan, ya ɗauki rigarsa ya maida, sannan ya lalima wuƙaƙen da matan nasa suka jefar, ya ɗauko ya zo ya buɗe kofar ɗakin nasa ta zaure, wacce su Goggo suke tsaye a jikinta. Malam yana buɗe ƙofar idanun Goggo suka sauka akan katon wandon da ya yi, don ana hangar dogon wando biyun da ya saka, kafar ɗaya ta fi ta ɗayar sauka, wata dariyar ce ta kubce mata, don tana gani ta san cewa ya yi hakan ne saboda samun kansa da ya yi. Malam wando biyu fa ka saka, cewar Garzali, don ya ɗauka ko malam ɗin bai sani ba. Kai Garzali, in ka ji makaho na cewa a yi wasan jifa to dutse ya taka, ina sane wai makaho ya taka kashi, kuma hakan da na yi sabida tsaro ba don tsoro ba, da tsoron ma cewar gwaggo a zuciyarta. tana danna dariyarta. Don kana kallon malam ɗin zaka ga zallar tsoron da ya ji da kuma yanayin tsoron da ya kasance a ciki, har lokacin bai bar shi ba, ga wani gumi da yake ta faman kwaranya daga fuskar shi, rigar nan tasa sako duk ta jike da gumin, kamar ba yanzu ya saka ta ba. Haka dai malam ya sallami Garzali, ita kuma Lami yayi lado ya ce ta tafi cikin gidansu, duka suka haɗu a ɗakin malam ɗin. Yaya Lado na uwa Duduwa da kuma shi kansa mai gayya mai aiki, wato Malam Ashiru, Malam tun da ya zauna sai faman kai hannu goshinsa yake, yana sharɓa gumi, dan gumi sai gangarowa yake, tamkar wanda aka watsa wa ruwa, idanuwan nan nasa da baya gani da su, sai kikkifta su yake yi, kai kana ganin sa ka san an shiga yanayi an fito da kyar. Inna da ta zo ta zauna a kusa da Malam ta ce, Bismillah. Ai malam tamkar wanda aka watsa masa wuta sai gashi babu shiri ya tashi daga wajen, ya canza wajen zama, dan shi yanzu ko muryar inna da duduwa baya sanje saboda tsananin tsoro, dan ya tabbatar ba su da imani, a yacce suka mayar masa da mafitsara tamkar gugar jan ruwa, a rijiya, in wannan ta ja nan sai waccan ta ja can, banda Allah ya dube shi da idon rahama, ya sanya an nemo masa yayi lado da gwaggo, da yanzu sai dai ake cewa malam mai dungulgumi, oni ashiru, Da yanzu na tashi daga Malam Ashiru na koma Malam Ashira. Yo Ashira mana! Babu wanda zai kira ni da suna Ashiru, Tunda babu mazantakar an guntule an bar ni da wuri a shafe, ya faɗa a ransa lokacin da ya samu waje ya zauna, bayan ya tashi daga inda Inna ta yi wa kanta masauki a kusa da shi, don shi ba za a nemi sa? da kowace ta tafi gidansa sai ya neme ta. Lokacin ya dawo daga duniyar tsoron da ya afka, Yaya Lado ne ya gyaran murya ya fara magana kamar haka, kai kuwa Malam Ashiru. Me yasa ka yin haka ne bayan ka san mata ba wani tsayawa suke dogon tunani ko nazari ba, wani lokacin hukunci kawai suke yankewa. Ina hankalinka ya tafi da za ka ɗauki wuƙaƙe ka danƙa wa mata, sannan ka miƙa musu mazakuta, sai ka ce wani wanda aka ba wa mahauci cinyarsa. Ka ƙaddara mahauci ka ba wa cinyarsa, ka danƙa masa wuƙa mai zai yi, yankawa zai yi mana. to da tuni sun gama yin gutsi-gutsi da mafitsararka, tunda dai suna da hujjar kai ka ba su dama. Wallahi ya yi lado, kar ka ƙara, kar ka raga. Hatsaniya ce ta tashi tsakanin mu akan rabon kwana. To ita duduwa ta ce kwanan ta ne ba wai na uwani ba. shine na kasa shawo kan matsalar, na yanke wannan hukunci. A gani na za su saduda su jefar da makaman yakin su Ashe abin ba haka yake ba. Shuka ne a idan makwarya. akan rabon kwana kuma, ke uwani mai yake ki? Wai tsofai-tsofai da ku kuke fada ku da kuka taso tun kuna yara, maimakon yanzu tun da miji ɗaya ya haɗa ku ku zama tsintsiya ɗaya ki ɗaya, ku yi amfani da kalmar ba a sake wa tuwo suna, amma sai kuka bari kalmar kishi kumallon mata take son shiga tsakaninku. Gaskiya dai kamata ya yi ku haɗa kawunan tun tunda mai afkuwa ta afku. Cewar Goggo tana aika wa Inna harara, dan koyaya kishinta take je. duk da ‘yar uwarta ce duduwa ta aure wa innar miji. Na tsabar da kaici ma sai ta rasa bakin magana. ‘Yan rashin adalcin ya yi yawa, wato a dake ta a hana ta kuka. Bayan duduwa tana aminiyarta ta aure mata miji, sannan a zo ake neman danne mata haƙƙin kwananta. Yanzu abin da nake so, kai malam ka zaɓi ɗakin wa za ka kwana. Abin dubawa a nan dole a sake sabon lale, wato a dawo daga farko. tunda abu ya zo da haka har ana wasan wuƙaƙe cewar Yaye Lado yana fuskantar Malam. Malam da har lokacin da burbushin tsoron abin da ya faru a ransa, ya gyaran murya ya fara magana. A ayo wannan lamari ai ba na gaggawa ba ne, abin la'akari a nan shi ne, ita duduwa amarya tana magana ne akan wai da nake ɗakinta, kwanan tsoro muka yi daga kwanaki ukun, saboda wani abu da ya faru. To sai take cewa sai na rama mata kwanakinta, sannan zan je ɗakin 'yar uwarta. ya faɗa cikin ɗan jin nauyin yayin nasa, yana ɗan murmushi. Tun da ya fara magana duduwa take murmushi tana yi wa inna kallon kin dai gani, inna ko tsabar takaici sai ta saki baki tana bin kowa da kallo. To ai ma malam ya gama yanke hukunci, tun da farcinsa ya nuna yana so ya maimaita kwanan ɗakin amarya. Yau kai kuwa mutum da sabuwar amarya babu abin da ya faru. Ai dole ya so a maida hannun agogo baya. Goggo ta faɗa tana yi wa Inna dariya ƙasa-ƙasa, yadda kowa ba zai fahimta ba. To ai babu komai, tunda maslaha ake nema, sai ya koma ɗakin duduwar. In ya so daga bisani sai ya dawo ɗakin uwa nan Shi kenan sai a ci gaba da kwanakin a haka, komai ya daidaita. Inna wacce ke sanye da hijabi, dan tun lokacin da ta fito daga ɗakin malam ta ɗauki hijabi a kan igiya ta saka, saboda wando da rigar da yake jikinta ta ce, haba ya yi Lado, A ƙa'ida fa kwanan duduwa ya ƙare, ko a addinance idan aka kai amarya, in har ango ya shiga ɗakin ta to ko da babu abin da ya faru tsakanin su in har an saki labule to tabbas amarya ta ci sadaki. Wannan yake nuna tun da har sun shiga ɗaki tsawon kwana uku, ko da babu abin da suka yi kwanakin ta sun ƙare. Rufe min baki kuna da shekara saba'in da ɗoriya, amma kuma kuna abu kamar masu shekara goma. ko ma menene an gama magana, tunda shi mijin naku da kanshi ya yi furucin mai nuna alamun da ɗakin amarya yake so ya faro daga sabon rabon kwanan da aka gindaya yanzu, cewar yi Lado cikin faɗa, maganar ka dutse Lado, yo ai dama ɗakin ta yake so, cewa zai yi idan na yi wa uwani kwana ukun sai na dawo ɗakin duduwar, gwaggwa ta faɗa don ta ƙara ƙular da inna, inna kuwa bata sake tanka masa ba, dama ta san duk abin da aka yi da jaki sai ya ci kara. in dai yi Lado ne, to shi dai in har zai tsaya alkalanci baya so ya danne wasu haƙƙinsu, gwara ita ya nuna yana iko da ita, in ya so daga baya ya lallashe ta, saboda ta san yana da zafi, sai kawai ta yi haƙuri, amma ta san da a ce ita Duduwar aka danne wa haƙƙi, ta san Goggo ta rinka kumfar baki har sai inda ƙarfinta ya ƙare, ku haɗa kawunanku ku zauna lafiya, ku ba yara bane Allah ya yi muku albarka, Yaya Lado ya faɗa yana kallon su. To yaye Lado mai adalci,” Duduwa ta faɗa da wata murya abin tausayi, tana wani karkata kai, ita a dole an ce ita ce mai jin magana, ta yi hakan ne cikin kisa. “Mun gode yaya,” Inna ta faɗa tana danne hawayen takaicin da yake ƙoƙarin fito mata, dan daga duduwa, har Gwaggo wani saƙo suke aiko mata wanda zai ƙular da ita, dan su nuna sanyi nasara a kanta. Da ta gaji ma sai ta sunkuyar da kai ƙasa. Haka taro ya watse. Suka kuwa suka yi musu sallama bayan ta shiga ɗakin duduwa, sun yi ƙusƙus ta fito ta ce, To gida uwa na amarya na ‘yar kanwarki mun danka miki ita amana, ake dafa mata ruwan zafin amarci da safe, ta faɗa yadda inna ce kaɗai za ta ji, inna kuwa ba ta tanka mata ba, haka yaya Ladan ma ya tafi, malam ya rufe gidan, duduwa kuwa har gwalo ta yi wa inna, bayan kowa ya watse, inna ta kawai ta nufa tana jin kamar ta yi ta jibgar daga malam ɗin har duduwar. To ma yi saurare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina ‘yan uwana mata, ni Rabi Habs kayan mata. Muna da sirrika iri daban-daban. Akwai zuma gangariya ta ni'ima. Akwai tsimi na mallaka, wato tsimin lahaula. Akwai turarukan mallaka iri daban-daban akwai na matsi gam wanda yake matse mace ciki da waje ina 'yan matan da ƙaddara ta faɗa musu kafin su aure hajiya ki min magana kafin tarewa in baki wani sirri na matsi wanda ake kwaɓa shi da ruwan kankana za ki matsi da shi da safe ki wuni da shi gobe ma haka ki sake yin matsi da shi ki je gidan aure ke har jinin daren farkon nan ma sai kin yi ‘yar uwa za ki sha mamaki ina wanda ta ce ta yi na matsin ta yi na matsin har ta gaji uwar gida ki gwada wannan za ki bani labari wannan shi muke kira da sabon budurci akwai wanda za a ɓantara a matsa shi akwai kuma na kwabawa da ruwan kankana a yi matsi da shi uwar gida idan kina neman kankaro mutuncinki da darajarki a idanun mai gidanki to ki gyara gabanki domin shi ne martabarki amma a ce ko da yaushe idan mijinki ya zo kusantarki sai ya wuce zurf kamar ya shiga kofar wambai wannan ba mutunci ba ne sautari za ki ga wasu mazan suna juyawa matansu baya ba tare da sun musu wani laifin komai ba amma idan aka ce a ko da yaushe mijinki yana jinki a sabuwa kana kuma yana samun gamsuwa da ke ɗari bisa ɗari to a nan za ki ga tattali gami da kulawa ta musamman. Sannan shi dai wannan matsin mai suna sabon budurci ba a samunsa a kasuwa a wajena kaɗai ake iya samunsa. Sannan kuma muna iya aika magungunanmu ko ina a faɗin duniya. Ga mutanenmu na Saudiya, Amerika, France, Germany da sauran ƙasashen waje da ke faɗin duniya. Duk kuna iya samun wannan maganin a hannuna. Don haka ga masu bukata za su iya tuntuɓa ta ta namban wayata 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara.